kungiyar 'yan wasan Kano Pilas ta ci gaba da kare gidanta bayan da ta lashe wasanta da zakarin Afirka wato kungiyar Eyimba ta Aba da ci ɗaya da babu a filin wasan Sani Abacha da ke Kano. A cikin wasannin da ake na mako hudu kungiyar Heartland ta Ori ta lashe wasan da suka kara da kungiyar Kware United a Ilorin uku da ɗaya. Haka kuma kungiyar Waki Tourist ta lashe na ta wasan biyu da ɗaya a can gidan Abia Warriors. Ƙungiyar Lobby Star ta samu nasarar samun maki a gidanta bayan da ta dawo baya a lokacin da ta yi kunnen doki da ƙungiyar Shark ta Fatakon. Bayan haka dai ƙungiyar Shooting Star ta samu damar yin kunnen doki da nasarawa a wasan da aka yi a can lafiya. Enugu Rangers dai sun sha kashi a gidansu ɗaya da babu daga bakinsu Giwa FC ta Jos. daga ƙarshe ƙungiyar france agri ta samu nasarar lashe wasanta a lokacin da aka tafi wasan ƙarin lokaci wanda hakan ya taimaka wa ƙungiyar sunshine star da maki uku kan abokiyar hamayyar dolphins a akure